kalangu sashen hausa studio kalangu ke magana ga kanun labarun maraicen yau ministan kiwon lahiya ya ba da labari kan halin da cutar kwalara ta kasance a maraɗi haɗakar 'yan farar hula Jacques sun wallafa wata sanarwa A cikin rahoton musamman na yau za ku ji yadda ake amfani da itatuwan dahuwa a ranar sallar layya. Man sauraro barkamu da warhaka gunguma man ɗantani ke muku sallama sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. Ministan kiwon lahiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya ba da raskonar yadda allobar cutar kwalera ta kasance a maraɗi tun hudu ga watan Juli. A cikin bayanin nasa kimanin halin kamuwa dubu daya da dari biyar aka ƙididdige a kan kaso guda da digo takwas bisa dari da aka tabbatar. Kanan ya ce an dai samu an killace allobar bisa kokarin ƙasar Nijar da abokan hulɗa. Ga bayanin da ministan ya yi da Rahila Tsumana ta farauto muna shafi da su waɗannan sit na magaran da muna da sit wajen goma wanda da wanka buɗe saboda kasan frontier ɗinmu da Najeriya da Nijar babban frontier ce kenan bisa wannan sit za a ɗauka da amin magani kyauta cikin waɗanda magana an samu mutum uku su ma da su kuma cikin magani cikin mutanen da dubu da ɗari da arba'in da tara dubu farkon wanda fara mana da yau an samu mutum ishirin da ce ba a sayo sun da an ka wayar magani aka kai kayan aiki Haɗakar shawara ta gudanar da ayyukan kishin ƙasa ta ba da sanarwar cewa da za ta komo ga fafutukarta a kan maganar kashin wato kasayin kuɗi na shekara 2018 a yau da sahe ne a nan yame suka wallafa sanarwar tare da gayyatar 'yan ƙasa da su halarci zanga-zangar da za ta gudana ranar Lahadi tara ga watan Satumba. Ga kaɗan daga cikin bayanin da Nu Arzika mamba na haɗakar yayi. a matsayinmu na kungiyoyi na farar hula wanda suke da hankalin aiki na kishin ƙasa muka gani ya kamata mu ƙara ɗaukar niyya don ci gaba da wannan kokowa da mun soma muna yin ta ne kokowa don saboda a kawo gyaran huska cikin tahiyar da al'amuran ƙasarmu a yau din nan kenan wajibi ne mu tashi tsaye tsayin daka mun ceto tun da haka zancen yake ba mu da wurin zama birni da ƙauye maza da mata yara da manya kowa shiga ne a matsayin shi na ɗan ƙasa ba mu da wani hankali illa wannan abin da muke jira ga kowa da kowa mu duƙuwa mu sa kai na yin ƙoƙarin shirin wannan shiri wanda zai zama to gagarumin shiri abin da zai sa ala dole ma magabatan da suke nan za su sauraren jama'a tun da sunan jama'a suke nan to in jama'a ta kwatanta abin da take so kuma haka ya kamata a yi a demokradiyya Shugaban ƙasar Mali mai barin kujera Ibrahim Bubakar kaita an sake sa bisa sabon wa'adin jagoranci na shekara biyar bayan ya samu kuri'u 67.17 bisa ɗari a zagaye na biyu. Abokin takararsa na adawa Sumaila Sise ya samu kuri'a 32.83 bisa ɗari. Sanarwar da ministan hukumar ƙasa ta Mali Mohamed Ag Erflal ya wallafa kenan kan wa'adin sakamakon jimki na baki ɗaya da hukumar kula da kundin tsarin milki za ta tabbatar nan gaba ibeka ya samu jimillar kuri'u miliyan 1,798,632 madugun ya adawa ya samu kuri'u 879,235 kason halartar zaben na ranar 12 ga watan ogista ya tashi zubi 34.54 bisa ɗari kamar yadda ministan ya bayyana bisa kafar talabijin ta ƙasa ortm a shekara ta 2013 a zagaye na biyu ibeka ya ci zaben da kuri'a 70 67.6 bisa ɗari a sa'o'in da suka biyo bayan sanarwar shiga yanar gizo ta intanet ta cutura ga abamako ta hanyar kamfanin salula na ƙasar hakan 'yan jaridar afp suka gano. Mun faɗa a jiya malalar ruwan da ya sabka wato daren talata zuwa laraba a cikin kwamin ɗin karkarar ta da baga da ya haddasa ɓanna da dama a cikin yankin na agades wata motar ɗaukar 'yan malati ɗauke da mutum biyar ruwan sun yi awa gaba da su cikin mutanen biyar dai har yanzu ba a ga biyu ba risa mohammed babban sakataren kwamin ɗin da bagga da na tuntuɓa ta wayar tarfo a yau da safe ga irin bayanin da yamani yanzu dai komi da komi ya so mu komawa lahiya da gulbi dai yanzu babu shi mutane suna ketara banna tana da yawa ana nan yanzu muna rubuta banna wa'anda aka yi daban-daban muna rarraba mutane wa'anda gulbi ya doka cikin ambulance yanzu dai mutum guda ne aka samo maras lahiya shi wannan an same shi amma likita da wanda ke rakiya shi wa'annan ba a same su ba yanzu dai mutane duka cikin garake da kauya suna diddibawa yanzu dai wannan aikin ana ta yin shi Birnin Agadas da wasu garuruwa da dama na yankin arewacin ƙasar Nijar da ƙungiyar UNESCO ta jera sahun arzika na albarkatun duniya na bisa barazanar ambaliyar ruwa da ke malala kamar da bakin ƙwarya ga ƙararruwar da mahukuntan yankin suka bayyanar kenan tuni ma mun kaɗa ƙararrawa mai kalar ja domin kiran al'ummomi na su tanadi rigakahi da kiyayewa kalamun da magajin garin birnin agadas ya yi wa kamfanin dillancin labaru na ƙasar faransa afp kenan mahukuntan na fargabar ragargazewar birnin mai tarihi na agadas da ya girku tun karni na sha biyar zuwa sha shida wuraren da unesco ta jera ga sahun sun kumshi babban masar masallacin agadas mai metir 27 gaba sama da kuma fadar mai martaba sarkin abzin. yin Allah wadai da lamarin karbewar hilaye a cikin yankin ta hanyar gudanar da rangadi a cikin garuruwan yankin Difa don ba da goyon baya ga kawar da al'amarin shine babban dalilin da ya sa aka fitar da wata sanarwa yau da sai a garin Difa wada ƙungiyoyin farar hula da na makiyaya na Difan suka wallafa. Ga kaɗan a cikin bayanin da Bukar Lamin mamba na ɗakar ya yi. Bisa wannan ayari ƙungiyoyin na da burin shaidawa masu ruwa da tsaki girman matsalar da ƙarfafa matakan kare filayen kiwo shine na kawo ƙungiyoyi daban-daban da suke da ƙwarewa batun filaye musamman ma'aikatar noma da kiwo ma'aikatar tsara birane ma'aikatar kare muhalli da ci gaba mai karko ma'aikatar kuɗi da su yi aiki tare za a tambaye su da su yi raskuna masu nagarta kan filayen kiwo da tsara su cikin wuraren gwamnati da aiwata matakan 'yan sandan karkara da kuma kimanta ilar kan muhalli da jama'a gandu da kuma masana'antun ma'adinai. Mun kafa a ranar 12 ga watan Maris na shekara ta hudu wani kwamitin haɗin gwiwa da ke kula da gabatar da shawarwari ga gwamnati kan batun mamaye filaye da kuma sanya filayen kiwo kasuwa babban bakin cikin mu shine cewa tun yau da shekaru ayyuka ba su gusa ba. A gaida mama ma'ada da fassara, bari mu zagaya mu koma wato yankin Abzin. Jamhuriyar Algeria ta baiwa yankin Agadas taimakon agajin gaggawa da ya ji ton talatin na abinci da magunguna da za a baiwa mutanen da suka yi bukata. Bayar da wannan agaji na yau da sahe tamkar kara wato tabbatar da zumunci ne a cewar Balal Azuz, jakadan Algeria a Niger. Ga fasarar bayanin da ya yi wa wakilinmu Musa Mamman. L'opération Aikin na yau kamar wani ƙarin matsayi ne na jinƙai da hulɗa da ke akwai koyaushe tsakanin Algeria da ƙasar Nijar. Kuma wannan daɗaɗɗiyar dangantaka ce da kuma kyakkyawan makwabtaka da ma mutunta juna. Wannan taimakon jinƙai yana daga cikin tsohuwar al'ada ta iyayenmu da ba su yi ƙasa a gwiwa ba har zuwa wannan lokaci. Don haka ina so miƙa safifiyar godiyata ga hukumomi na jiha musamman ma gwamna ta yanda ya karɓe mu da hannu biyu biyu wajen bayar da wannan tallafi da kuma tawagar 'yan Algeria. Gaisuwa gare Kabutari Muhammadu da fassara. Jiya ne kungiyar ƙasa da ƙasa Ampor Hair ta saka kira ga masu buƙatar girki da bunƙasar da masana'antu da zubin kaso 100 zuwa ga mata masu harkokin kasuwanci. An yi shi ne a harabar Oasis ta nan Yame. Wannan tsari na watanni goma a kansa za a tankaɗe mace biyar da za a dafa ma a tsawon dogon lokaci. Bari mu saurari wata 'yar takarar da ta ƙirƙiro gidan ɗumke-ɗumke KST Asalama Grema. Na yi zama yin aiki a wata madaba'a a matsayin shugabar ma'aikata, ina ta tunanin kirkiro nawa aiki. Na fara bangaren sai da abinci, na yi kasuwanci, amma na lura cewa ɗinkin zamani shine aiki na don ina sarrafa abubuwa da hannuna. Na shiga ɗinkin ba tare da ƙwarewa ba, na samu horo da kaina kuma tun a shekara ta shida har zuwa watan Fabrairu na shekara ta takwas ina aiki a gida, amma a watan Fabrairu na buɗe gidan ɗinki na zamani a hukumance. matsala ta farko ita ce tsoro idan aka da tsoron kafa aiki to an yi babban yunkuri. Kirkiro wannan sabon injin na kasancewa babban abu gare ni wata sa'a ga mata masu masana'antu wata dama ce na zuwa shiga domin mutum ya bunƙasa masana'antarsa. daga ya mai bari mu tattaka zuwa karkar arawa a garin dogon duci na karɓar wato gasar ƙasa da ƙasa na ƙwallon hannu volleyball aji na goma sha tara kuma tawagogi goma sha tara na maza da mata suka halarci gasar. Najeriya na da tawagar mata guda, Mali ita ma ta kawo tawagar mata guda. Haɗuwar za ta ba da damar gudanar da ayyukan ci gaba daban-daban a garin Dogon Dutse. Duka Sumaila Abubakar, jagoran kwamitin shirye-shiryen, ya yi wa abokin aikinmu Abdulaziz yuma karin bayani. Makasudin farko shine bangaren motsa jiki muna da bangaren ilimi domin muna wayar da kai kan matsalolin mutane kamar sida tare da kwararrun ma'aikatu wadda kai bisa canjin halayya muna horarwa kuma kan batutuwa da dama da suka shafi fannonin kwallon hannu alkalanci horarwa wani matakin tjb shine wannan babban guri na cuɗayya tsakanin matasa na niger tsakanin matasan shiya wannan kuma zai kawo annashuwar dogon dutse ko da baka yi tafiya ba za ka haɗu da ɗan benin ɗan mali ɗan niger kuma za ku zama abokai Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Tilibiri tare da Radio Tebonse. A kan lamba da 97.5 gajeren zango. Studio Kalangu. Labarun na zo muku ne daga nan Studio Kalangu birnin Yamme yanzu kuma ga rahoton na musamman. A kowace shekara ranar gashin layya a ƙasar Nijar ɗumbin itatan da huwa ne ake toyewa. Muktar Hamadu ya firanta da daraktan mali na Yame, Kanal Umaru Aluliman ga zubin firar da suka yi. itatuwa da ake amfani da su cewa da gashin raguna mun lissafo da shekarar duka kamar in ka ɗauki misali ya kai wajen eh, dubu arba'in da bakwai na ton na cewa wanda ake amfani da su rana guda kenan wannan in ka ɗauki kamar cikin kashi ɗari kashi goma sha takwas kenan su ne rana guda ake konewa in ka kwatanta da iccen da ya kamata a yi amfani da shi a cikin shekara muna ke amfani da shi a cikin nan ga jihar yamai ya kai kama wajen ton dubu biyu da sittin da uku cikin shekara amma sai a ga rana guda ana amfani da kama cikin kashi goma sha takwas bisa ɗari abin da ake amfani da shi rana guda kuma an lissaho da kamar iccen duk ake kawo wata ba shi ake amfani ba bayan sallah sai ga ga tuli tuli itatuwa masu dama waɗanda an kawo su ba a samu an ka sai da ba yi amfani da su ba kenan abun da ya kamata a kawo ana rubanya har so biyu so uku da mutane suna da gurin su sami abun nan kenan mun dauki mataki cewa da duka wanda abun da doka ta bada za a baka izini ka je ka sai ka nemo wani ice amma ka wuce mizani abun da an ka faɗa ma kana da incin ka sami sitar guda amma abun da zai wuce wannan kenan in ka zo doka za ta hukanka kamar wanda nake kwatantawa shine kamar kun san muna da gawayi a cikin ƙasa ta wannan wanda ake ga hiddo shi ana iya amfani da shi kenan kamar in ka ɗauki hu guda na wannan gawayi na kilo kamar arba'in za ka samu ka gasa koda kamar kwatancin rago uku shi kuma wannan hu guda jika biyu da rabi kenan kai da za ka yi abin zai zo ma da sauki dan in ka ce za ka sayi icce ka gasa rago uku ba wajen har ka jika goma bane ka ka wajen jika goma sha biyar jika ishirin mun za ka sha gashin naman da za ka yi ba zai ɗauki lokaci ba na ɗaya na biyu kuma naman da za ka gasa don wata ran ga an yi gashi gashin bai yi ba a lokacin in kai amfani da wannan sharwan mineral wanda ke na cikin ƙasa wanda ke betowa kenan shi za ka gasa naman kai da kyau kuma naman zai gasu za ka amfani da shi ba cikin ka tuta mahallin eh, ba kama gawayi wanda ke samun wajen icce kenan wannan mun san da illa ne dan ka dauki kama kilo guda ko kan ce ton guda na sharwan wannan sai ka amfani da icce kenan saba'in kayan ka sami ton kenan kaga abu ne wanda zai kawo illa bisa itatuwan da muke amfani da su Mun sauraro abin da ya sauka na a yau a madadin dukkanin abokan aiki na cikin yankuna daban-daban da wanda ke nan birnin Yame ni madugun shirin nike muku sallama a futa layya a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Sauraron shirye shiryen Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.